بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani dama na halartar wannan gayyata mai albarka shi doctor da ya shirya wannan wa'azi da faɗakarwa muna roƙon Allah ya saka mishi da gidan aljanna iyayenmu da malaminmu shugabanninmu wadda suka halarci wannan waje Allah ya saka musu da alkhairi a yana ɗaya daga cikin abin da kullum yake ban sha'awa da wannan shi ne duk zuwa darussa da na a cikin anguwan nan mukan yi darussan da sarkin yalwa wannan abin sha'awa ne ba ko ina ne za ku je yin darasi ku ga shugabanninsu da iyayen wajen suna halartar wannan waje ba zuwa na da na kafin wannan lokacin da shi sarki ya je da kansa gayyata nan na fito daga gida sai na gan shi a cikin ruwan sama yana dukan su a kofar gida na ce ranke daɗin yaya aka yi ya ce malam na zo gayyatan ka ne ka je kamar mutane na wa'azi wannan shi yake nuna shugaba shugaba ne domin waɗannan mutane da yake jagoranta za a tambaye shi akan su ranar alkiyama wani aiki ne domin sauƙi abin da yake hakkin su akan shi domin muna roƙon Allah ya ƙara musu lafiya da imani Allah ya ƙara musu lafiya da imani kamar yadda doktor ya gabatar cewa zan yi magana kan abin da ya shafi gudumawar al'umma baki ɗaya game da abin da ya shafi wannan taimakekeniya kan wannan aiki na alkhairi da ya shafi al'umma kamar yadda state ciyaman ya gabatar yanzu lokacin da na fara jin sautin wannan kwamiti a cikin wannan gari namu abinda na fara ambatawa a cikin jama'a shine na yi imani da ubangijin da ya halicce mu cewa akwai wata sabuwar rahama da Allah zai saukar mana yana daga cikin hanyar da al'umma take samu ta ribata ta samu alkhairin Allah wadda zai dawwama a kanta shine haɗa ƙarfi da ƙarfi domin kawar da ɓarna a cikin al'umma babu mummunan yanayi da mutane za su samu kansu kamar kowa ya kame hannunsa ga barin kawar da barna a tsakanin al'umma ko kuma shigar da alkhairi a tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innan nasa idza ra'awul munkara wa la lahu idan har mutane suna ganin barna ba su tashi su kawar da wannan barnan kowa kan zura ido ya ga abin da ke faruwa kawai aushaka an yi aushaka an ya to yayi dab Allah ya game su baki ɗayansu da hukuma daga wajensu duk lokacin da al'umma ta zura ido akan kan to sakamakon barnan idan ya taso yakan shafi kowa a cikin al'umma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza zahara su'u fil ardi idan barna ya bayyana a bayan ƙasa kamar yadda shugaba ya ambata wannan abin da ya faɗa gaskiya ne duk wanda ke rayuwa a cikin garin nan ya san waɗannan abubuwa sun faru da rana da yamma da daddare ido na ganin ido za a karbi wayar mutum ko a karbi kayan mace ko wayanta ko jakanta ko wani abu da yake hannunta akwai anguwanni da yawa waɗanda ma'abucin anguwan wadda ke zaune a cikin anguwar da zai iya kai karfe bakwai bai shiga gida ba saboda gudun abin da zai iya biyo baya idan ya wuce wannan lokacin to annabi ya ce idan irin waɗannan ɓarna suka bayyana a bayan ƙasa anzalallahu ba'sahu bi ahli al-ard Allah sai ya saukar da ukuba horo Allah sai ya saukar da azaba masu mutanen da suka bar wannan ɓarnan ta bayyana a tsakaninsu wa in kana fihim qaumun salihun annabi ce kuma koda a cikinsu akwai bayan Allah salihai ba zai hana wannan abun ya game kowa da kowa ba irin waɗannan hadisai da ayoyi na alkur'ani suna nan da yawa wadda suke wajabtar ma al'umma cewa dole su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen gusar da barna a tsakaninsu wajen kawar da mummunan aiki a tsakaninsu da kuma yunkurin jawo ayyukan alkhairi a tsakaninsu wani hadisi na al'imamu abu dawud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wallabi nafsi biyadihi annabi ya ce na rantse da wadda rai nake hannunsa ba Allah ba kenan annabi ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum annabi ya ce na rantse da wadda rai nake hannunsa ku dinga umarni da alkai ku dinga kira zuwa ga alkai ku dinga nusar da al'umma kan ayyukan alkhairi annabi ya ce ku dinga umarni ku dinga hani daga munanan ayyuka in kun ga barna ku yi kokari ku gusar da shi annabi ya ce idan kun ki ya yi kusa saura kiris Allah ya saukar da hukuma a kanku tsanani da kunci a kanku sannan ku yi ta roƙon ya ki amsa ku ya ki ɗaga muku wannan hukuman da ta sauka a kanku mu yi kokari mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin tinkarin irin waɗannan miyagun ƙalubale da suke taso a al'ummominmu kowa ya ba da gudumawa kar ka zama ɗan kallo kamar yanzu yadda malam ya shirya wannan darasi yana daga cikin abin da zai ƙarfafi waɗannan al'amurra ya ƙarfafi masu aikin ya kuma ƙara musu ƙarfin gwiwa da zakewa to ana bukatan idan ma baka zan memba a cikin kwamitin ba to yanzu akwai wani aiki da kake wanda ke nuna goyon bayan ka karfafar su kan irin waɗannan ayyuka na alkhairi wani abu ya faru a cikin garin makka kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani balarabe ne ya shigo garin makka da hajarsa da kayan sayarwarsa, sai as ibn wa'il sai ya sayi kayan to dama mutum ne macuci da ya kware wajen zalunci da nuna fin karfi mu duk wanda ya fi shi da ya sai kayan sai ce mishi ya zo ya karbi kuɗin da ya zo karɓan kuɗin sai ya ce mishi karfi ya ci ya yi duk yadda zai yi hakkinsa ya fito hakki ya gagara fita sai ya fara bibiyan manyan mutanen makka wadda yake ganin idan sun saka baki su zai fita abu ya gagara fita ya zo ya tsaya a bakin ka'aba ya yi maganganu masu nauyi wa mutanen makka ya ce haka za ku rayu a ce a tsakaninku a rasa wadda zai iya karɓan haƙƙin mai rauni a wajen mai ƙarfi yanzu haka za ku rayu a ce duk wani zalunci da kwacel da duk abin da za a yi babu dattawa da za su iya magana akan wannan ya faɗi maganganu masu yawa waɗannan maganganu sai suka yi ta'asiri a cikin zuciyar waɗansu daga cikin manyan mutanen ƙwarishawa sai aka kira mitin aka haɗa wani kwamiti mai ƙarfi ana ce mishi hilful fudul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shahidtu fi dari abdullahi bin jub'an hilfan ma uhibbu anna li bihi na'am law du'itu bihi fil islam la ajab annabi yace na halarci zaman wani kwamiti da aka yi don kawar da barna a cikin garin makka annabi yace ba zan so a ce a maye mun gurbin shiga wannan kwamitin da garken jajayen raƙuma ba a ce za a bani garken jajayen raƙuma manya-manyan motoci ko jirage in zare hannuna a cikin kwamitin annabi ya ce ba zan yarda ba kuma ku ji annabi sai ce laudu itu bihi fi islam la ajabtu yau a musulunci inda za a gayyace ni shiga wannan kwamitin annabi ya ce zan shiga abinda kwamitin kawai aka gina shi a kai shine yaya za a karɓi haƙƙin duk wani wadda aka zalunce shi a garin makka wannan kwamitin aikinsu za su tsaya wajen gusar da barna da munanan ayyuka sannan duk wadda aka cuce shi za su tsaya wajen karɓa mishi haƙƙinsa a wajen wadda ya zalunce shi sun yi alkawari sai sun ga haƙƙinsa ya koma hannunsa annabi ya ce a musulunci idan an neme ni cikin wannan kwamitin zai shiga da wannan malamai suka ce duk wata tafiya da ta shafi taimakon al'umma ceton al'umma idan ya haɗu hadda waɗanda ba musulmai ba ne in dai manufar shi ne ba da ɗauki da gudumawa ma al'umma to da kana da dama a musulunci ka shiga kai ma ka ba da gudumawar ka ciki duk waɗannan kwamitoci da zaka ga an yi a tsakanin musulmai ne da waɗanda ba musulmai ba a zauna a yi tunani yaya za a samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma wannan musulunci bai hana musulmai su zauna a yi wannan zaman da su don samo bakin zaren yadda za a magance kowace irin fitina da matsala da ta taso a tsakanin al'umma ba annabi ya ce inda za a neme ni zan ba da haɗin kai ƴan uwana masu albarka mu yi ƙoƙari mu ba da haɗin kai da gudumawa mu ba da ƙarfafanmu da taimakonmu mu waɗannan bayan Allah mu faɗaɗa al'amarin yadda zai kai mun amfana kowa ya amfana ba harka ba ce ta kallo ka zura ido ga barin abin da ke faruwa babu wadda zai ce yana cikin gari ya jahilci ta'asirin waɗannan kwamitoti wajen rage barna a tsakanin al'umma babu wadda ya jahilci haka kamar yadda shugabansu ya ambata akwai wuraren da ba sa shiguwa yanzu suna shiguwa akwai wuraren da sanannu ne na ɓarna ne yanzu barnan ya kau a waɗannan wuraren in ma za a yi su sai dai a fake a ɓoye a gefe gefe an samu sauƙi ko ba a samu ba an samu a cikin waɗannan kwanaki da suka gabata waɗansu 'yan uwa suka bugo min waya daga wata jiha makwabciyar jihar mu ta nan Bauchi tambayar da suke min ita ce malam shin da gaske ne a Bauchi wai ba a hira da 'yan mata da daddare ana mun tambayar da yake na san ba 'yan baucin ba ne sai na ce musu eh, in ma ana yi ba a ko'ina ba to ashe abin da ya faru ake mun tambayan wata yarinya ce budurwa da suka samu hutun boko sai ta taho gidan yatta a nan bauchi da take aure ta zo ta yi hutu a wajenta saurayinta daga wancan jihar shi kuma sai suka sa rana sai ya biyo ta shi bai san bauchi yanzu ba haka bane ya biyo ta suka zo suna so su zo sheke ayansu tun daga gida inda ta baro ta zo nan bauchi ba su san ya biyo 'yansu ba ita kuma ba ta gaya musu a nan zai zo ba saboda ka bai tashi bullowa ba sai kusan karfe tara da ya zo sai mata waya sai ta fito ko kuma bai san anguwan ba a hira ba yana zuwa kawai sai ga wannan sai fito da gora wannan sai fito da sandarsa aka zo aka ce mishi malam me kawo ka nan ya shi bako ne ƙarya ne kai ba bako ba ne aka bincika aka samu bako ne aka ce mishi mu ai anan ba a haka ka bace <laughs> sai ya bace <laughs> aka kira mijin yatta aka sa mishi kunne aka gaya mishi shine da ya koma yake zaki ɗan iska abinci ko hira ba a yi <laughs> duk wannan gyara ne a tsakanin al'umma dole al'umma ya zan tana da tsari abinda nake nanata mana yan uwa dole duka mu yi haɗaka ya zan mun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ganin mun ba da gudumawar mu al'ummar mu ba da gudumawa ma al'umma kuma ba da gudumawa ne mu kai kar ka koma gefe wajen kai ka ɗauka wannan aikin ba aiki ne da ya shafe ka ba ko kuma za ka kawo ƙafar angulu matafiyar to za ta cutar da kai kuma za ta cutar da bayinka da bayanka za ta cutar da kai za ta cutar ma abin da zai biyo bayanka kana da 'ya'ya kana da zuriya kana da waɗanda su ma za su zo daga baya wannan ɓarnan zai shafe ka ko direct ko indirect yana daga cikin gudumawa da ya zama dole a kan kanmu da kanmu mu ba su kamar yadda muka ambata wadda yake da hali ya cika irin waɗannan kwalitis da doctor ya ambata yanzu to ya shiga cikin tafiyar ya bi ƙa'idodi ya yi aikin a bisa tsari wanda ba zai iya shiga cikin aikin ba ya ba da goyon baya kamar yadda muka ambata haɗuwanmu nan duka nuna goyon baya ne ma wannan aiki na alkhairi zuwan sarki nan nuna goyon bayansa ne duka zuwanmu da halartarmu a kan wannan aiki na alkhairi nuna goyon bayanmu ne to ya zama wajibi akan kowa ya tashi tun da kusar da barna ne a tsakanin al'umma mu yi haɗaka mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ga mun fitar da wayannan miyagun ayyuka daga tsakanin mu domin mu samu zaman lafiya mu samu aminci a tsakanin mu iyaye ku ne mafiya hakki mai yawa akan 'ya'yanku wajen ganin kyautatuwarsu domin Allah zai tambaye ku akan su ranar alkiyama da yawan iyaye da ƴaƴansu suke shiga cikin irin waɗannan miyagun ayyuka akwai waɗanda za ka samu tabbas ƴaƴan iyayen sun yi iya abin da za su yi to amma akwai waɗanda da yawansu kawai sun yi watsi da ƴaƴan ne sun zura ido ga barin duk abin da ‘ya'yan suke yi wannan ya haifar da wannan mummunan aiki a tsakanin ƴaƴan kowane uba Allah zai tambaye shi akan ‘ya'yansa da Allah ya bashi amana kowace uwa Allah zai tambaye ta akan wannan amana da Allah ya bata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wal rajul ra'in fi ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'a ra'iya fi baiti ba'liha wa waladiha wa waladihi wa huwa mas'ulun wa hiya mas'ula an ra'iyatiha annabi yace kowani mai gida mai kiwo ne akan iyalansa da suke karkashinsa shi kuma abin tambaya ne akan wannan iyalan ranar alkiyama annabi sai ce wal mar'atu ra'iya fi baiti ba'aliha wa waladihi mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴa da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su wa hiya mas'ula an ra'iyatiha sannan ita din nan abin tambaya ne akan wannan kiwo da aka bata babu wadda ɗansa zai gurɓata a ce Allah bai tambaye shi ba Allahumma zai iya yiwuwa mutum ya je ya kare kansa amma dai za a tambaye shi za a tambaye shi dole a tambaye shi dole a tambaye shi domin amana Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan amanan a bar tambaya ce mu yi kokari mu sa ido a akan yaranmu da tarbiyyarsu domin mu samu kubuta a ranar alkiyama Allah a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kanku ku kare kanku ku kare iyalanku daga wata wuta daga wata irin wuta ta masifa Allah ce ku tsare kanku ku tsare iyalanku kowane magidanci aiki biyu Allah ya bashi ya tsare kansa ya tsare iyalansa yadda za ka saba ma Allah a sa ka a wuta haka ɗanka zai saba ma Allah a kama ka a sa ka a wuta domin kiwonsa aka baka idan kai kiwonsa kuma ba daidai ba ba za ka kukuta ba to idan muka sa ido akan tarbiyyarsu tarbiyya irin ta musulunci yana daga cikin hanyar rage irin waɗannan miyagun ɓarnace-ɓarnace a tsakanin al'umma yana daga cikin waɗanda za su ba da gudumawa da taimako wajen rage waɗannan miyagun ayyuka ko kuma kusar da su a cikin al'umma su ne su kansu jami'an tsaro domin ɗaya daga cikin matsaloli da ake samu na irin ayyukan waɗannan kwamiti da ire-irensu a tsakanin al'umma za ka ga yaro ya yi laifin da a hukumance ya kai a hukunta shi ko kuma an hukunta shi amma sai ka ga sun sake shi wannan yana kashe gwiwan waɗanda suke wannan aiki na alkai yaro ne zai yi barna ya sari wani ya jima wani ciwo wani ma ya kashe wani gobe ko jibi sai ga an sake shi yana yawo a cikin anguwa ka faɗi yadda waɗanda suke wannan aikin za su samu ƙarfin gwiwa wannan kuma duka taimako ne da su jami'an tsaro suke bayarwa akan irin waɗannan suke irin waɗannan masu laifi akwai waɗansu matasa da suka yi haka kwanakin baya suka shiga suka yi irin waɗannan sace-sace da barnan anguwanmu sun shiga har gidan arran mana amma lokacin da aka kama yaran kafin ba a kai su caji ofis ake gaya mana mu yi sauri mu yi magana da dpo da sauran manya in ba haka ba wani da yake cikinsu ba zai ma kwana a police station ba don ubansa zai je ya fitta shi don ba yau ya fara ba kaga wannan ai bai yi ma al'umma adalci ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne ɗanka ya yi ɓarna za a hukunta shi kai ba ka tsaya ka hana shi ɓarna wa mutane ba sannan ka tsaya wajen ba da a hukunta shi ba ba ka yi adalci ma al'ummarka ba ba ka yi adalci ma kanka ba ba ka yi adalci ma yaron ba ba ka taimake shi ba yin hakan kuma ba gata ba ne ba akwai waɗanda suka yi irin wannan sharan da suka yi waɗansu shekaru biyu da suka wuce a anguwanmu suka je suka farfasa gilasan motunan mutane shi fa wanda ya gayyato su a yi sharan a cikin anguwar wallahi da 'yan sanda suka zo kama shi sai ubansa ya ɓoye shi a gida ya shiga cikin filin, aka zo an fi awa guda ana so ya fito da yaron ya ce yaron baya gidan kuma yaron yana gidan na ce mishi haɓa mana ya za a yi ya ɗanka ya bi gilas ɗin motan mutane ya farfasa a zo za a tafi da shi ka ɓoye shi yanzu wannan ya nuna gata ma yaron to da yawan iyaye ku ji tsoron Allah ka'ida ne idan ɗanka ya yi laifi dole ka bari a mai hukunci dole ka bari a mai hukunci ya jima wani ciwo ya saci kayan wani idan an ba da dama a hukuncin da aka mishi tara ne ko ɗauri nan ai an ba da zaɓi idan tara ne in kana da kuɗi sai ka biya amma dai ka tsaya kai da fata kar a mai hukunci wannan zaluntar al'umma ne sannan goyon bayan barna ne a tsakanin mutane wadda Allah ya tsine ma waɗanda suke yada barna a tsakanin mutane su kuma jami'an tsaro hakki ne a kansu in suna so a samu gyara tsakanin mutane dole su tsaya su yi adalci su yi kuma ƙoƙarin tsare barna a tsakanin mutane tsare barna a tsakanin mutane domin da yawa da yawa kamar yadda dokto ya ambata akwai mutanen kirki jim a cikinsu wadda Allah shi ne ya san hakikaninsu amma abin da ya bayyana mana musan san mutanen kirki ne amma akwai gurɓatattu waɗanda suke tsaye wajen yaɗa ɓarna a tsakanin mutane da kuma haifar da irin waɗannan miyagun ayyuka wani laifin ma ɓarnan jira suke a yi so suke a yi jami'in tsaro ne zai ga za a yi barna sai ya yi kwanto saboda in an yi barnan a nan kasuwarsa za ta ci yana faruwa ko bai faruwa na taba ba ku labari kusan shekaru biyar ko shida da suka wuce ni ya faru da ni a nan kofar gombe kofar wambai kana dan fita kaɗan a wuyancen shekaru akwai 'yan sanda da suke zama a wajen to zan kai ziyara ma wani dan uwana a can abuja fata to lokacin da na fita da mashin na tafi da na fita irin ɗan yanka yankan da yake kan titin nan wadda ruwa yake wucewa daidai bakin sai hotel din nan sai na ga to tun daga nan ɗan kwararo in bi mana ashe yan sandan sun yi kumbo suna jira in shiga ina sa kan mashin ɗina ɗayan sai ya taso sai cirki ɗin da ya kalle ni sai ce kai ustaz ka kare doka na ce tabbas na kare doka yace kaga yanzu ustaz shi wanka da mashin nan din nan za a iya rasa rayuka yanzu kaga nan din nan ba a san iya rayukan da za a rasa ba duk ya gama bayanansa sai ce to yayi ustaz na ce to yayi ne lakwai. yace to ustaz ai ka kare doka na ce lakwai na kare doka yayi ne na ce mishi yalla yayi ne yayi yaren na itin yaren to ɗaya abokin aikinsa sai ya ɗan jani gefe ya ce ustaz ka ɗan yi mishi wani abu mana na ce to nawa dan yi sai suka gagara faɗa to ka ɗan yi wani abu na ce nawa zan yi sai ce ka kawo ɗari takwas na ce to yi ba kai ma'aikata karya doka sai ya ce shege ustaz <laughs> eh, ustaz ya karya doka yalla ba ma ya karya doka to abin da ake barna wuraren da aka ci gaba inda aka hararo da ka yi laifi za a fara wonin ɗinka ne ko fakin za ka yi ba daidai ba za a fara gama kunne ne nan ba kun fakin ba ba jira za a yi ka yi laifi kafin a kama ka ba to haka ake yi wiwi ne za a fita da ita sai kaga ana kwanton inda za a je a kama ta ko kuma inda za a je a yi laifin saboda haka jami'an tsaro kuna da gudumawa babba da za ku bayar wajen dakile irin waɗannan ɓarnace-ɓarnace, yan uwa dukkanmu a cikin al'umma muna da gudumawar da zamu bayar da keniya da zamu yi domin kusar da irin waɗannan miyagun ɓarnace-ɓarnace a tsakaninmu ko kuma matasa ku ji tsoron Allah ko kuma matasa ku ji tsoron Allah wannan shekaru da kuke da shi na matasantaka waɗannan shekaru da kuke da su da ake ce muku matasa a duk rayuwar ɗan adam ba lokacin da ya fi shi tsada. duk wanda ya bata shi akan abin da ba zai amfane shi ba zai ciza yatsa a duniya kuma zai ciza yatsa a lahira dukkan alkhairin rayuwa kaso saba'in na alkhairin rayuwa an sanya shi ne a tsakanin waɗannan shekaru da kaji ana cewa matasa matasa matasa a cikin wannan shekarun zinariyar rayuwa take karka ka yadda ka ɓata lokacinka akan abin da ba zai amfane ka ba kar ka ɓata lokacinka akan abin da ba zai amfane ka ba kana da dama kana da dama kana da dama damar da ba kowa yake da ita ba idan kai wasa da wannan damar, za ka ciza yatsa a duniya za ka ciza yatsa bayan ka mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa rayuwar ɗan adam mataki uku a cikin alkur'ani mataki na farko shine matakin yaranta tun daga ɗaukan ciki har zuwa haihuwa har zuwa lokacin da mutum zai taso kashi na biyu shine lokacin da ya yi ƙwari ya ƙosa alkalami ya fara aiki a kansa lokaci na uku shine lokacin da girma ya shigo mishi Allah a cikin alkur'ani yake cewa هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا فمنكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا الله يتي الله شين يهل تشيكو لغا تربايا halittar turbaya ita ce halittar annabi adam alaihi salatu wassalam summa min nutfatin sannan Allah sai ya ci gaba da halittar wannan tsaban ta hanyar digon maniyyi summa min alaka wannan maniyi ake rikidar da shi ya zama gudun jini a suratul hajji thumma min mutka sannan a me da shi gudan tsoka Allah ya ce thumma yukhrijukum tiflan Allah sai ya fito da ku duniya kuna jarirai thumma litablugu ashiddakum daga jarirantakan haka za ku tashi har ku kai maku kosa ku isa shekaru na matasantaka shekaru na ƙarfinku Allah sai sai sun malitakunu shiyuka sannan sai ku sake komawa tsofi lokacin da mutum yake mani lokacin da mutum yake gudan jini lokacin da mutum yake tsoka lokacin da mutum ya zo duniya a jariri har lokacin da zai taso shekara biyu shekara biyu da rabi ko anguwa za a je da shi sai an rike hannunsa saboda ba zai iya irin tafiyar da ake bukata ba wannan lokaci ne da bayan iya taɓuka ma kan shi komai daidai wannan lokacin alƙalami baya rubutu a kansa to amma duk abin da zai yi a waɗannan lokuta shimfiɗa ne na abin da zai zo mishi lokacin da ƙarfi ya shigo mishi a cikin alƙur'ani Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ya ce Allah shine ya halice ku daga rauni wannan raunin shine tun daga lokacin da kuke mani kuke gudan jini kuke tsoka har aka fidda ku a duniya a matsayin jarirai lokaci ne na rauni domin in ciki ne a lokacin a da shi bai da wahala lokacin da aka fidda mutum jariri a duniya Allah ya sauke inda gobara zai tashi a gidan da yake ba zai iya fidda kansa ba kaga ko yana cikin rauni sun mace alamin ba'ad ba'abin kuwa to bayan wannan raunin Allah sai sanya muku karfi shine summa litablugu ashuddakum lokacin da zaka iya yi wa kanka har ka iya yi ma wani za ka iya ɗaukan naka har ka ɗauka ma wani sun maji maja'ala min ba'di quwwatin ban washe ba bayan wannan karfin Allah sai ya sake sanya muku wani sabon rauni da furfura buruban na mutuwa kenan domin gashin mutum yakan cancanza tun daga lokacin da aka haife shi kana kaza kana kaza kana kaza daga lokacin da furfura ta zo ita da ita ake tafiya wannan rauni shine summa kunu shiyuka to duka wannan zagaye guda uku lokacin da ya fi tsada shine lokacin tsakiyar idan ka kalli waɗannan guda biyu su kan duka suna rakiya ne matsakiyar min ba'din thumma ja'ala min ba'afin ba'din quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'afin wa ba kaga da raunin farko da na biyu duka suna bin bayan wannan ƙarfi na tsakiya ne saboda haka duk wanda ya samu kansa a daidai wannan lokaci da muke magana a kuma irin waɗannan shekaru to ya shiga shekarun zinariya a rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya amfane su kar ka bari ka tafiyar da su akan abin da ba da su amfane ka ba addinin ka yana da bukatar ka al'ummar tana da bukatar ka iyayenka suna da bukatar ka kai kanka kana da bukatan kanka da kanka kai kanka kana da bukatan kanka da kanka ko nasosi na shari'a idan ka kalli yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana game da sha'anin matasa ko kuma matsayin waɗannan shekaru na matasantaka to za ka gane cewa lokaci ne na musamman da Allah ke azurta ɗan adam da shi wani hadisi al-imam tirmidhi ya fidda hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tazulu qadamat li adam yawm al-qiyamati min inda rabbih hatta yus an khamsi annabi ya ce kafafun bawa guda biyu ba za su bushe a gaban Allah ba ranar alkiyama idan aka tsayi da mutum a gaban Allah za a yi mishi tambayoyi za a yi mishi hisabi za a yi mai kisasi kafafunsa annabi ya ce ba za su bar gaban Allah ba ranar alkiyama sai an mishi waɗansu tambayoyi guda biyar wannan biyar ɗin daga ciki ne ba iyakacin su kenan ba an umrihi fi ma afnahu annabi ce za a tambaye shi game da rayuwarsa a me ya karar da su shekara arba'in hamsin sittin da Allah ya baka to Allah zai tambaye ka waɗannan shekaru sittin ko saba'in arba'in ko hamsin ka mishi bayani me kai a duniya har suka ƙare zai kai mishi bayani wannan shekaru da ya ɗiba maka wai mai kai a rayuwa har waɗannan shekaru suka ƙare ku ji ƴan uwa sai annabi ya ce wa an shababihi fi ma abalahu sannan za a tambaye shi kuruciyarsa lokacin shekarun yana matashi a me ya tafiyar da su tare da cewa idan an tambaye shi game da rayuwarsa wannan lokacin ya shiga amma saboda a nuna maka cewa wannan lokaci ne na musamman a cikin rayuwa shi ma tambayar da za a yi a kansa tambaya ce ta musamman samartakanka lokacin da ka taso kake cikin shekaru na samartaka me kai a rayuwarka amsar ba za ta yi daɗi ba a ce wiwi kake sha a waɗannan shekaru amsar ba za ta yi daɗi ba a ce sara suka kake yi kwace kake yi neman mata kake yi waɗannan irin miyagun ayyuka kake yi mutumin da ya tashi a waɗannan shekaru tun yana ƙarami har ya zuƙe waɗannan shekaru na matasantaka a cikin ɗa'a na Allah satifiket ɗin ma na musamman ne na a bashi ranar alkiyama matsayinsa na musamman ne dama kuke da shi matasa dama kuke da shi damar da ba kowa ya same ta ba wani kamar yadda Allah ya ambata kafin ya kai lokacin yakan mutu wani kuma yakan yi asarar wannan damar ta zo ta subce to karka yadda kai ka samu kanka a cikin irin waɗanda za su yi wasa da wannan damar wani mutum ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam hakim hadisi ne ingantacce hadisin abdullahi dan abbas annabi yana mishi wa'azi daga cikin wa'azin annabi sai ya ce mishi igtanim hamsan qabla khamsin annabi ya ce ka ganimanta ka ribata ka mori waɗansu ababa biyar kafin biyar su cin maka annabi ya ce hayataka qabla mautik ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa duk abin da muke yi na kai kawo idan ka mutu ya tsaya annabi ya ce hayataka qabla mutu sai sai mishi shababaka qabla haramik ka mori kuruciyarka samartakanka matasantakanka annabi ya ce kafin tsufa ya cin maka duka idan ka kalli irin waɗannan nasosi sai kaga bayan an yi magana akan rayuwa gaba ɗaya sai kuma a zo a sake ware shekarunka kana matashi sai a sake baka shawara ko kuma a maka bayani akan su bayani na musamman saboda karkabar bar wannan dama ta subce maka a rayuwa idan da za ka dubi annabawan Allah manzannin Allah waɗanda aka ba su aike zuwa ga al'ummominsu duk za ka ga aikin an ba su ne a lokacin suna cikin matasantakansu sai ka ji Allah na cewa walamma balaga ashiddahu atainahu hukman wa ilma walamma balaga ashiddahu wastawa atainahu hukman wa ilma Allah ce lokacin da ya kosa ya kama ƙasa yana cikin shekarunsa na matasantakansa Allah ce sai mu bashi hukunci sai mu bashi ilimi saboda a lokacin ne aikin zai iya yiwuwa a lokacin ne aikin zai iya yiwuwa duk wani annabi da ka ɗauki kissarsa a Qur'ani ko da baka san shekarunsa nawa bane in ka ga gugurmayan kai ka san matashi wannan ayan da muka karanta yanzu walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma kisar annabi Musa ne alaihi salatu wasalam ayan gaba anan ne fa wakazahu Musa fa qaba alaihi yayi duka ɗaya ma wani bakifte ya faɗi ya mutu karfin ai tsofa ba zai wannan dukan ba man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim waye yayi wannan danya danyan aikin maguma kanmu lallai yana daga cikin azzalumai bai kyauta ba waɗanda suka yi hasashe sai suka ce sami ina fatan mun ji wani matashi yafkurhum yana aibanta su yukalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim kai gumaka da suka kai goma ko ishirin ko talatin faskara su duka ai sai mai manya matashi to duk irin waɗannan ababa matashi shi yake da dama wanda zai iya dakon abin da zai iya ɗauka na alkhairi ya riskar da shi annabi ya ce ka mori samartakanka ka mori matasantakanka kafin lokacin tsofa ya cin maka idan tsofa ya cin maka akwai abin da ba zai yiwu ba yana daga cikin abin da ke kule magayo kai sai ka ga mutum dab da magariba dattijon ka sai ka zo ka samu in aka yi magariba ya fito da taburmansa da ɗan rediyon sa kofar gida sai ya tafi ya yi hira karfe goma ya dawo sai ga babansa bai fita ko ina ba shi a tunaninsa ya yadda garin nan ake abubuwa a ce ko kai kana gida baban kan duk garin nan ba inda ka fi shi sani shi ma kawai duniya ce ta yi mishi haka duk lungun da ka sani a garin nan ya sani kai ma kuma hakan zai same ka to tun lokacin kana da damar wannan kazar kazar din kai kazar kazar ɗinka akan aikin alkhairi wannan aiki yanzu da tunan ne ke ambata mana irin falalarsa da sauransu ka yi kokari ka samu kanka a ciki aiki ne na al'umma aiki ne da addininka yake maraba da shi aiki ne da al'ummarka take maraba da shi aiki ne da in ka tsarkake niyya akwai sakamako na alkhairi babba wanda za ka riska a nan duniya ya amfane ka kuma ya amfane ka bayan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala matasa mu ji tsoron Allah ku yi kokari ku tsarkake ayyukanku ku tsarkake zuciyarku ku tsarkake ayyukanku ku yi amfani da damarku ku yi amfani da damarku akwai lokacin da wannan daman za ta subce ka yi ciza yatsa ka yi ɗan da na sani da ka amfani damar kuma lokacin ya riga ya ƙure ku ba da gudumawa ma al'ummarku wajen tauye waɗannan miyagun ayyuka alal aƙalli idan ka ce ba za ka yi ɓarnan ba ai ka ce kanka kuma ba ado ba ne yadda mutane suke zura ido ko kuke ba da gudumawa a game da abin da ya shafi barna ko a zura ido ga barin barna yana ɗaya daga cikin illar waɗannan miyagun ayyuka shine dishashe alkairin al'umma idan misalin aka ce angonku ana barna sai kuka ja baki kuka yi shiru kuka kame kuna ganin ba nauyi ba ne ko hakkinku ne ku tatile ku daƙile wannan barnan sai kuka kame to wannan anguwan sai ta zama abin kyama a cikin al'umma ni na san anguwanni a garin Bauchi saboda irin waɗannan barnan ta kai wallahi ko gida aka daga a anguwan da asir babu mai saya saboda anguwan yan sara suka ne babu wanda zai ɗabi ƴaƴansa ya ce su ba a cikin anguwan ashe kai ma da kake anguwar kai ma da kake anguwar in kana ganin bata shafe ka ba ta shafe ka ko bata shafe ka ba ta shafe ka kuma akwai yiwuwar ka mutu ka bar ƴaƴanka a anguwan domin baka da wani gida in ba wannan gidan ba a nan inda ka haife su a nan za su tashi ko dai su shiga cikin barnan ko kuma barnan ta shafe su saboda haka duk lokacin da aka hango barna a cikin al'umma tashi ake tsaye a yi faɗa da shi amma duk wannan kwamiti da ake yi da ayyukan da suke yi in matasan suka ce mun bari ina ce duk kwamiti an gama ku lura aikin ku ya fi aikin kowa kyau ku matasa aikin ku ya fi aikin kowa kyau idan kuka ce kun bari shikenan yan kwamitin in suka yi abu yawo da daddare shiru wata ɗaya biyu shiru babu operation din babu aiki ba kuwa zai kwanta a ba rashin ba da haɗin kanku ne yake jawo irin waɗannan ababa saboda ku ji tsoron Allah ku tuna anguwannin nan anguwannin ku ne kar ku je ku jawo barna cikin anguwannin ku kuna da kanne kuna da iyaye kuna da yan uwa ko ba komai a ce ka zama sanadiyar bacin sunan anguwanka ai ka cutar da al'ummarka ka cutar da mutanen anguwanka a ce anguwan anguwan za ne ana siffanta anguwanku da barna ana siffanta anguwanku da barna ko kuma sauran al'umma duka yadda muka ambata mu tashi mu bada haɗin kai domin dakile shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi al-imam al-bukhari ya da hadisi unsur akaka zaliman aw Masluma? annabi yace ka taimaka ma dan uwanka azzalimi ko wadda aka zalunta yayi zalunci ka taimake shi an zalunce shi ka taimake shi fa kana rajulun ya rasulullah wani mutum a majalisin sai ya manzon Allah an suruhu idza kana mazluman na san yadda zan taimaki dan uwana idan an zalunce shi kai idza kana zaliman to ta yaya zan taimake shi in shine azzalimin annabi ya ce tahajjuzuhu aw tamna'uhu min az zulm fa inna zalika nasruhu annabi yace ce kai bloki ka hana shi zaluncin damar da zai kai na yayi zaluncin annabi ya ce ka hana ka tare ka rike shi ka rike hannayensa ga barin zaluncin annabi yace ka taimake shi duk wannan kwamiti da ake yi babu wani matashi da Allah zai taimake shi a ce an tare hanyar barnan inda suke shan wiwin an kawar inda suke waɗannan barna har Allah ya taimake shi ya tobe ya daina ko a cikin kabarinsa sai ya jinjina ma 'yan kwamitin da suka tsare shi daga wannan barna duk wannan magana da kake ji ake maganan corruption an hana cin hanci da rashawa da sauransu wallahi babu wani mabarnaci da yake satan dukiyar al'umma face wannan aikin yakin cin hanci da rashawan wallahi sai ya jinjina musu kuranan alkiyama don sun taimake shi kofar da za ka saci abin da za a ma hisabin an toshe an hana za ka zo ka yaba ma wadda ya zama sanadiyar hana ka yin wannan satin haka annabi ya ce ka tsare dan uwanka ga barna ka kange shi gabarin afkawa cikin barna to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa mu tsare yan uwanmu gabarin aikata barna taimakon su ne to ashe dole ne akan mu tashi duk wani abu da yake barna ne mu yi kokari mu dakile shi yana daga cikin hanyoyin da ake takile irin waɗannan ayyuka na alkhairi malamai su ba da gudumawansu na kwantar da irin waɗannan matasa ana samun gyara ana samun sauƙi za ka ga yanzu irin yadda aka shirya irin waɗannan ababa a'a za a yi program akan kaza a'a za a yi program akan kaza abubuwa da yawa saminoni da yawa amma sai ga su irin waɗannan 'yan tsara suka da gayin ba a taɓa channel ɗinsu da yawansu da yawansu suna sauraron malaman da yawan suna sauraron malaman addini akwai waɗanda in aka zauna da su aka yi magana da su wannan jama'a hanya ce da malamai za su bi su ma wajen rage kaifin waɗannan ababa a tsakanin mutane wurare da yawa sun gwada kuma sun yi nasara akan zauna da su a yi magana da su akwai waɗanda in ka zauna da su ka yi magana da su ko ba komai ko bai bar abin ba amma inda aka mai da shi daban zai bar halartar waɗannan wuraren ko ba komai kaga an rage bayyanar da barna a cikin mutane dama tsari ba zai yi ba sunnar Allah ce kauniya barna ba za a iya ce an ɗauke shi kwata-kwata a bayan ƙasa ba amma dai mafi muni shi ne a bayyanar da shi a ce gashi nan ƙwalolo ya samu gindin zama a tsakanin al'umma al'ummar kuma ta zura ido ga barinsa wannan shi ne mafi muni to ko ba komai sukan saurara akwai wani daga cikin gayu baya sallah amma dai in yazo kullum muna zaune a majalisi muna karatu zai dan gaishe mu haka da sauransu ya wuce wata ran sai muka kira shi muka zauna da shi sai muka mai nasiya me kake tunani game da ka da Allah ko kana ganin gamuwa da Allah ba gaskiya bane baka sallah a nan za a kira sallah a yi komai har a je a yi sallah a dawo kana zaune me kake tsammani in ka gamu da Allah ko abin da zai faru in baka sallan wasa ne aka da yi mishi nasihohi da kalmomi na jan hankali sai fara sallah idan aka kira sallah sai ya alwala in ya je gefe haka sai ya dan tsaya domin shi kansa a dan tsarki tsarki yake a ganshi a masallaci idan an shiga sallah sai ya shiga to haka dai alhamdulillah ya fara dan sallah sallah yana da kullun dai yana dan sahun baya to wata ran mun fito nake ce mishi wanda kai ko ka dinga zuwa dan sahun gaba mana shine sai sai yake gaya wa abokan sai su kai ka ji ba mutum zai iya sahun gaba don ma kun samu ina dan sallar to wai sallan ma to haka ne to ko ba komai akwai waɗanda saboda haka yadda ake shirya irin waɗannan karatuttuka da darussa su ma gayu a shirya musu nasu akwai waɗanda da su ji akwai waɗanda da su ji akwai waɗanda in an musu faɗa da su ji akwai waɗanda suke jin nauyin malaman sunna suke jin nauyin kalmominsu da kuma abin da za su gaya musu saboda haka dai yana daga cikin abin da ya kamata a ce su ma ana shigar musu domin neman gyara a tsakaninsu ɗan uwana masu albarka muna roƙon Allah waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya sa musu albarka Allah ya sa su amfane mu baki ɗayan mu duniya da lahira ko kuma matasa kamar yadda muka ambata domin dama ku ne kanwa uwar gani gaba ɗaya da abin da kwamiti da su yi da abin da iyaye ta su yi da abin da duka al'umma za ta haɗu a yi domin kawo gyara duka maganan akan ku ne idan da za ku je ku zauna ku yi mitin ku ce kun daina wallahi da kun ba da gudumawar da ta kowa tsada ku kame ku kame ku kame waɗannan miyagun ayyuka na shaye-shaye faɗace-faɗace bin mata waɗannan miyagun ayyuka cutar da kanku ne cutar da al'ummar ku ce cutar da kanku ne cutar da al'ummar ku ce cutar da kanku ne cutar da al'ummar ku ne babu abin da zai kara muku sai dauda babu abin da zai kara muku sai taba muku kima da mutunci da makomar ku wani tanti ne kuke ma kanku idan kuka daina Allah zai karbe ku Allah zai yafe ku Allah zai gafarta muku za ku yi dace tunda kuna cikin lokaci da kuke da dama babu abin da ba za ku yi ba a rayuwa na alkhairi ku ji tsoron Allah ku ba da haɗin kai waɗannan ababa da duk ake magana a kansu na ɓarnace-ɓarnace ku yi kokari ku kame ka su idan kun yi haka kun taimaki kanku kun taimaka ma al'ummar kuma kun taimaka makomar ku idan kun yi da tsarkakekkiyar zuciya da niyyar tuba Allah zai gafarta muku zai yi farin ciki da ku sannan zai muku sakamako na alkhairi sama da yadda kuke tsammani idan kuma kuka ce za ku doge kan waɗannan miyagun ayyuka to za ku yi da na sanin haka sannan za ku jefa al'ummarku a cikin matsaloli za ku jefa su a cikin fitintunu waɗanda ku kanku ba ku san iya ƙarshen shi ba yanzu muka karanta a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan barna ya bayyana a tsakanin mutane sannan ba a tashi an kawar da shi ba to cewa ba a tashi an kawar da shi ba ai har da ku kuma kuma maganar ta shafe ku yana daga cikin kawarwa da za ku yi mafi tsada shine kamewa daga waɗannan miyagun ayyuka ku tuba ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai gafarta muku Allah zai muku afuwa Allah zai taimake ku a rayuwa akan dukkan abin da kuka saka a gaba na alkhairi muna roƙon Allah ya muku albarka Allah kuma ya tabbatar da zukatanku akan da'a ma Allah Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan musulunci Allah ya karbi rayukanmu muna masu imani wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik